Dan majalisa mai wakiltar Chibok da Goza Peter Biye Gumda ya yi karin bayani. Da suka shiga sai suka fara harbe-harbe suna ce Allah Akbar, Allah Akbar, kafin nan mutane sun san cewa wannan ba sojoji ba. Sai suka kauye gari gaba daya. Majiya karfi sun ruga sun hau dutse suna gani za su san wane ne aka kashe din suna kusa-kusa da wurin. daya akwai ma'aikacin agar sunan shi a juji akwai kuma wanda yana aiki a gidan sarki a biso abdullahi akwai pasto ayuba musa akwai wani muhammadu haruna shi ma an kashe shi shi babban ma'aikaci ne level goma sha hudu akwai lawan na guduf shi ma an kashe shi amma mutane da yawa ba za ka yi aka girga ba ko mai duguri da aka ce yana zaman lafiya na ni ban yarda ba akwai sakarci da yawa ta wajen jami'an tsaro ni ina gani in ba sun tashi hakan su zo su nuna babu bin san akwai damuwa tsakankanin sojoji sai Allah kada ya sani yan kuwa ba damuwa tofa a tashi a yi tsayin daka in sun karbe yanzu sun shiga mai maiduguri ba da za ta rai to saboda haka kar mu zole kanmu gwamnatin tarayya ta tashi ta yi tsayin daka sojoji nan sun yi aiki tsakanin su da Allah akwai wanda suna yi aiki tsakanin su da Allah akwai kuma wayanda ba sa yi aiki tsakanin su da Allah